ziyarar ta shugaban kasar dai muhammadu buhari ta kobar baya da kura a jihar Taraba domin baya ga asar rayuka sakamakon turmutsin da aka yi. haka nan an farma wasu akan hanya inda jami'ar APC ke ma zargin gwamnatin jihar da daukar nauyin harin da kuma lalata alluran kamfen zargin da gwamnatin PDP a jihar ke musantawa. Ambasada Hassan Jikardo da ke cikin dattawan jam'iyyar ta APC a jihar ya ce suna da shaidun da ke tabbatar da hannun gwamnatin jihar a wannan aika-aika. Kulli yaumin su suke neman mu da fitina da fada da fitina da tashin hankali amma kuma sai su yi hanzari su koma su kira 'yan jarida su shirya ƙararraki mutumin da yake neman ƙuri'arka shine zai ɗauki makami kuma mu ba za mu ƙirƙiri ƙarya mu jingina wa wata jam'iyya saboda muna adawa da ita ba muna wucewa aka tare hanya aka dinga eh, harbin mutane kowa ya ga abin mamaki ga gwamnan bauchi na zaune ga manya-manyan mutane da suka halarci wannan taro shi gwamna darius da ya taho ya sami ɗan takarar mu gwamna sani abubakar ɗanladi yana zaune da ya tashi zai gaishe sai ya eh, ya gaisa da shi bayan wuce shi sani ya taso daga kujerar da yake ya ya gaisa da shi ya ki ya hada da hannu da shi bellanta ta su gaisa saboda haka mu ba mu da makami mu kuma ba za mu ɗauki doka a hannun mu ba abin da mu muke yi shine katin zaɓen mu nan dai wa'annan azzalumai sai mun canza su sannan kuma wanda suke rike da bindiga wanda suke rike da wuƙaƙe da sauran makamai mu dai muna miƙa mu ga jami'an tsaro su tabbatar cewa sun ɗauki ƙwararren matakai wanda zai datse irin wa'annan abubuwan da to sai dai kuma a martanin da ya da gwamnan jihar ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa baka bawa ya ce shafa musu kashin kaji ake yi Tunda aka yi rali na pdp kowa ya sani ba a taba fostan kowa ba ba a taba kowa ba ba a yi kome ba aka aka yi shi lami lafiya aka zama amma tun jiya da dare aka fara babban posta na pdp ga baki daya billboard ne ne kai namu muna kallo kawai kuma pdp ne ta je fili ta aka kashe mutane ne to me yasa aka ce kun tsorata ko gwamnatin pdp a taraba ta tsorata da gangamin da aka yi na apc a nan taraba tsorata nan ne ne yara kankanan da ba su da pdp su suka taru a fili ne mu kan ba ruwanmu da tsorata kuma ba ruwanmu da abin da ma suke yi mu dai kawai abin da muke cewa Allah ya kai mu ranar zabe talaka za su yi magana kuma za a gani. Jama'a da dama ne dai aka raunata sanadiyar harin da 'yan bangan suka kai. Malam Isa Jalo, wani ɗan jarida ne a jihar, na ko cikin waɗanda ma suka tsala kirija da baya a hannun wasu 'yan bangan siyasa. Ya ko bai ne da malamarin ya faru. Bayan da muka fito daga gangami na zuwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a hanya nan kasuwar bera ka zo muka tadda gungun matasa ɗauke da gariyo barandami adduna suna dukan mutane suna farfasa masu motoci wasu mana cewa ba sa yi to mu dai haka Allah ya ikonsa muka sallaka wani abun bakin ciki ma duk da cewa ga jami'an tsaro sai to yaran nan ma ba sa ma sauraron su haka dai wasu su faɗi wasu su ji rauni koma da menene dai fata shine Allah sa ayi yi zaben cikin kwanciyar hankali da lumana Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya